radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na dare kuma tahir amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda ke kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau muryoyin masu sauraro kisoshin rayuwa lafiya sai da kula da kuma shirinmu na karshe wato duniyarmu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi sa'ad usman katsina ko kun san jama'a masu ware assalamu alaikum yau talata biyar ga watan yuli na shekara ta 2022 wanda daidai da shida ga watan zulhijja na shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware kun san cewa shekaru 211 da suka gabata rana irin ta yau wato biyar ga watan yulin shekara ta 1811 kasar venezuela ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turan spain francisco mirinda shine wanda ya fara yaƙi da mulkin mallakar spain a ƙasar venezuela a shekara ta 1806 amma bai samu nasara ba amma kuma daga bisani ya haɗa kai da simon bolivar wanda suka fatattaki turawan spain ɗin tare da shi da ranar birgautan yuli na shekara ta 1811 venezuela ta samu incin kanta venezuela tana kwaftaka da kasashen brazil guyana da kuma colombia kuma venezuela ita ce ƙasa ta ɗaya wajen yawan man fetur a duniya masu haure kun san cewa shekaru 60 da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyar ga watan yuli na shekara ta 1962 ƙasar algeria ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan faransa mulkin mallaka kafin haka dai turawan sun mame kasa algeria ne a shekara ta 1830 kuma nan halin ya ci gaba har tsawon shekaru 130 duk waɗanda suka yi yunkurin kwatar 'yancin kan ƙasa algeria dai a tsakanin waɗannan shekaru ba su samu nasara ba amma bayan yakin duniya na ɗaya mutanen ƙasa aljeriya sun fara wani sabon yunkuri na kwatar 'yancin kansu inda aka she kimanin mutane miliyan ɗaya daga nan kuma shugaban ƙasar faransa na lokacin charles de gaulle ya baiwa mutanen ƙasar aljeriya 'yancin kai a rana irin ta yau sannan kuma a gudanar da zaɓe na farko bayan samun 'yanci inda ahmad bilal ya zama shugaban ƙasa na farko a algeria da ƙashin masu saurari kun san cewa shekaru 40 da suka gabata a rana irin ta yau ƙungiyar Falangers ta kirsoci a ƙasar labanan wadda take samun goyon bayan isra'ila a lokacin da isra'ila take mamaye da ƙasar labanan ƙungiyar ta sace jami'an diplomasiyar ƙasar iran su uku da kuma wani ɗan jarida guda ɗaya wanda shi ma ɗan ƙasar iran ɗin ne a lokacin da suke kan hanyar su ta zuwa aiki a wani wuri mai tazar kilomita 40 daga wajen birnin beirut fadar mulkin kasar labanan rahotannin farko dai sun bayyana cewa an kashe waɗannan mutane amma daga baya wasu shaidu sun tabbatar da cewa suna tsare a hannun isra'ila kuma har yanzu isra'ila ta ƙi saken wa'annan mutane kamar da kuma ta ƙi bayani akan makomarsu.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madala yanzu kuma ga labaran duniya da dumi su tare da sunosin ina wunte. labarun duniya mai karantawa sunusuwunti da farko muhimman kanunsu. Shugaban ƙasar Iran ya jaddada cewa al'ummar Iran ba za ta taɓa dakatar da ayyukan da take gudanarwa domin ci gaban ƙasar ta ba. shugaban ƙasar tunisia ya mayar da martani kan sokar da aka yi ga sabon daftarin kundin tsarin mulkin ƙasar. shugaban sudan da firaministan habasha sun cimma matsayar gudanar da zaman tattaunawa don warware sabanin da ke tsakanin su. yanzu kuma ga cikakkun labarun nan shugaban kasar iran ya jaddada cewa al'ummar iran ba za ta taɓa dakatar da ayyukan da take gudanarwa domin ci gaban ƙasar ta ba a jawabinsa a wajen bikin girmama malaman jami'a da ɗalibai da suka samu nasarori a ɓangarori daban-daban na ilimi shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya jaddada cewar jamhuriyar musulunci ta iran ba ta la'akari da farin ciki ko baƙin cikin wasu mutane kan hubbasar da take yi a fagen bunƙasa harkokin ilimi da ayyukan ci gaban ƙasarta iyaka dai tana la'akari ne da haƙƙinta na samar da ci gaba a dukkanin ɓangarorin rayuwa don haka babu abin da zai dakata dakatar da ita ko ƙoƙarin mai da ita baya hakanan sai da ra'isi ya yaba wa masana da manazartar ƙasar iran kan ƙoƙarin da suke yi na bunƙasa ci gaban ƙasarsu musamman faɗaɗa fannonin ilimi da bincike sannan gudanar da ayyukan ci gaban ƙasa a dukkanin ɓangarorin rayuwar al'umma falasɗinawa goma sha uku ne suka yi shahada baya ga ayyukan cin zarafi da aka aiwatar kan al'ummar falastinu har sau dubu biyu da da biyar goma a cikin wata guda kacal a rahoton da aka tattara cikin watan yunin da ya gabata kan ayyukan cin zarafi da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta aiwatar kan al'ummar falastinu yana nuni da cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta aiwatar da ayyukan cin zarafi kan al'ummar falastinu da suka hada da kisan gilla tsare falastinawa a gidajen kurkuku rusa gidajen falastinu Falasɗinawa kwace yankunansu da sauransu da suka kai nau'o'in cin zarafin ɗan adam har sau dubu biyu da ɗari biyar da goma a cikin watan Yuni kacal da ya gabata. a rahoton da cibiyar tattara bayanai a falasinu ta mu'ad ta fitar ta bayyana cewa a ƙididdigar da aka tattara kan ire-iren ayyukan cin zarafi da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta tabka kan al'ummar falasinu a cikin watan yunin da ya gabata sun kai dubu biyu da ɗari biyar da goma ciki har da aiwatar da kashe-kashen gilla kan falasinawa goma sha uku shugaban kasar tunisia ya mai da martani kan sukar da aka yi ga sabon daftarin kundin tsarin mulkin kasar a sakon da ya aike ta hanyar shafin facebook na shugabancin kasar a yau talata shugaba kais sa'id ya jaddada cewa sabon daftarin kundin tsarin mulkin kasar yana fayyace ruhin juyin juya halin kasar ne kuma babu wani batun tauye haƙƙi ko 'yancin 'yan ƙasa shugaban kasar ya ƙara da cewa ayoyin dokoki za su kasance ne ƙarƙashin kulawar al'ummar al'ummar ƙasa ta hanyar majalisun dokokin tunisia baya ga sanya idon kotun kula da kundin tsarin mulkin ƙasar da za su ɗauki matakin kare dokoki daga duwani wani ƙoƙarin amfani da su wajen cimma munanan manufofi shugaba kais yana mai cewa waɗanda suka saba da ƙasafi da da'awa mara tushe suke ikirarin cewa daftarin tsarin mulkin an tsara shi ne domin dawo da mulkin kama karya a ƙasar ba tare da yin la'akari da ayoyin doka da hukunce-hukuncensu soit masana suna bayyana cewa samuwar gwamnatoci biyu a libya tana ci gaba da zama babbar barazana ga bullar yakin basasa a kasar rashin tsayayyen matsayi a harkokin siyasar libya da yawaitar sabani da rashin jituwa tsakanin 'yan siyasar kasar baya ga zarge-zargen juna suna daga cikin manyan matsalolin da suke kara janyo barazana da tsoron sake wurga kasar cikin yakin basasa gwamnatin haɗin kan ƙasa ƙarƙashin jagorancin firaminista abdulhamid adda da ba mai matsuguni a birnin tripoli fadar mulkin kasar ta gwada rashin amincewarta kan duwani wani batun raba madafun iko a kasar tana mai jaddada cewa gudanar da zabuka a libya ita ce hanya ɗaya tilo da za ta kawo ƙarshen tambaruwar siyasar kasar a nashi bangaren firaministan libya fatahi bashaga da majalisar dokokin libya ta naɗa mai matsuguni a garin tabarok da ke shiyar gabashin kasar ya buƙaci dakatar da duk wata mu'amala da gwamnatin haɗin kan ƙasar. saboda rashin halaccinta bayan da wa'adinta ya kawo ƙarshe shugaban sudan da firaministan habasha sun cimma matsayar gudanar da zaman tattaunawa don warware sabanin da ke tsakanin kasashensu shugaban majalisar gudanar da mulki a gwamnatin rikon kwaliyar kasar sudan general abdul fatah al burhan da firaministan habasha abiye ahmad sun gudanar da wani zaman tattaunawa na musamman a gefen zaman taron kungiyar bunƙasa harkar tattalin arzikin kasashen yankin gabashin afirka ta igat inda suka tattauna batun rigimar da ta kunno kai a yankin da ke tsakanin ƙasashen biyu da kuma batutuwan da suka shafi ƙasa da ƙasa firaministan habasha abiye ahmad ya bayyana cewa sun samu fahimtar juna kan yadda ƙasashensu suke da damammaki da dama da hanyoyin gudanar da taimakekeniya kansu kamar yadda suka jaddada cewa muhimman abubuwan da suka hada kasashen biyu bai kamata wani sabani da ya kunno kai ya raba su ba don haka suka jaddada yin riko da matakin tattaunawa don warware duk wata matsala ta hanyar lumana ƙarshen labarun duniyan kenan. suno sai na ke kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na afirka a yau afirka a yau masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin afirka a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da nahiyar mu ta afirka to a yau za mu dubi ne akan yadda kasar china take yin kutse cikin nahiyar afirka ta yadda wasu manazarta suke ɗaukarsa a matsayin wani sabon salon mulkin mallaka amma a cikin ruwan sanyi za kuwa mu kawo muku shirin ne a cikin ɓangarori daban-daban To da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan bangare na farko zai gudana. Idan za a yi magana a kan zurfin alaƙa take tsakanin China da Afirka da kuma cakwakiyar da take kunshi a ciki, to za a faro ta ne daga birnin Addis Ababa, inda can ne babban shelkwatar ƙungiyar tarayyar Afirka. a can ne kasar ta china ta gina wa kungiyar nahiyar ginin shell ta mai hawan benaye 21 da ta kashe dala amurka miliyan 200 wajen gina shi injinoyi da kuma ma'aikata duk sun zo ne daga kasar china kuma tsarin ginin ya yi kama da cibiyar sararin samaniya a ƙarshen watan disamba na shekara ta 2012 ne dai aka gudanar da wata kwarkwaryar biki ta miƙa wa hukumar ƙungiyar a afirka wannan katafaren ginin wanda yake a kan titin roosevelt a tsakiyar babban birnin ƙasar ta habasha an ci gaba da gudanar da ayyukan da suka shafi sha'anin mulki na tafiyar da ƙungiyar ta nahiyar afirka da dukkanin kwamitocin da suke ƙarƙashinta na tsawon shekaru kusan biyar ba tare da wata matsala ba shugabanni da al'umma afirka sun rika kallon wannan irin kyauta ta ƙasar cin a matsayin wata baiwa mai ban mamaki wacce kuma a lokaci guda take nuna masu bambancin yadda ƙasashen turai da amurka suke hulɗa da ƙasashen nahiyar a matsayinsu na ɗaiɗaiku da kuma yadda suke a jumlatance da kuma yadda ita ƙasar china take yi su dai turawa suna da tarihi na mulkin mallaka a cikin wannan nahiyar ta afirka don haka duk wani aiki da za su yi ba shi fita daga ƙarƙashin ƙoƙarinsu na ci gaba da tabbatar da fifikonsu da kuma wannan mulkin mallakan nasu duk da cewa ya canza salo abinda suka gani a tare da china wato shugabannin nahiyar afirka da su 'yan afirka kenan shine tana son kulla alaka da su ba tare da wasu sharuɗa ba na siyasa ko tattalin arziki musamman idan aka zo batun bayar da bashi domin muhimman biyan kuɗi na duniya da irin su asusun ba da lamuni na imf da bankin duniya da paris club waɗanda na ƙasashen turai ne ba su bai wata ƙasa daga cikin ƙasashe masu tasowa bashi ba tare da sun ginda sharuɗa ba da suke a matsayin tsoma baki a harkokin cikin gidan wannan ƙasar irin waɗannan sharuɗan za su iya ƙunsar rage tallafin da gwamnati take baya wani ɓangare na cibiyoyi da talakawan ƙasar suke samun sauƙi wannan ɓangaren zai iya zama ilimi ne ko ruwan sha ko wutar lantarki da makamantansu wani lokacin sharaɗin da za a ginda wa ƙasa ta afirka kafin a bata wato bashi shine dole ta yi abin da su turawan suke so ta fuskar kare haƙƙin ɗan adam domin ya zama wani makami na siyasa ko kuma a buƙaci wannan ƙasar ta gudanar da wasu sauye-sauye a fagen siyasa haka shugabannin afirka suka saba ciwo bashi daga cibiyoyin kuɗi na yammacin turai bisa jagorancin amurka amma da cana ta fara zama mai taka rawa a fagen cinikayya da kasuwanci sai suka ga cewa ba ta kafa musu wani sharaɗi dama dai mafi yawancin shugabannin nahiyar ta afirka 'yan kama karya ne don haka suka nufi inda za a ba su bashi ba tare da an buƙace su da su yi wani gyara ba ko da na zahiri ne suna son a basu su ci gaba da kama karyarsu akan al'ummin kasansu china ta yi musu daidai za a iya kasa bukatu da sharuɗan dai da cibiyoyin kudaden na turai suke ginda wa kasashen nahiyar afirka zuwa gida uku na farko su ne masu kyau waɗanda ƙalla suke da alaƙa da kyautata haƙƙin ɗan adam da rage yadda ake cutar da 'yan ƙasa ta fuskar azabtar da su da wani abu da ya kama da haka na biyu shine ƙoƙarin farawa nahiyar ta afirka siyasar tattalin arziki ta jari hujja a ƙarƙashin wannan ne irin waɗannan cibiyoyi na kuɗi kan buƙaci a cire wani tallafi ko wani taimako da gwamnati kan ba wa wani ɓangare na sha'anin tafiyar da rayuwa da talakawa kan samu sauƙin na uku shine ƙoƙarin sayarwa da nahiyar afirka wasu manufofi ta hanyar rayuwa ce ta turawa wacce ta raba hannun riga da al'adu da kuma addinin mutanen afirka wasu daga cikin irin waɗannan da akwai batun ƙayyade matar da mazaje za su iya aura zuwa ɗaya tilo akwai ma wasu ƙasashen afirkan da wannan ya zama musu jiki da suka haramta auren fiye da mace ɗaya misali kamar ƙasar tunisia saboda da a tafi da al'adun turawa ko kuma auren jinsi da wasu al'adu na baɗala da can turawan ya shafa wanda bai da alaƙa da tarihi da al'adu na mutanen afirka balle addininsu. su to a tashin farko nahiyar afirka da shugabanninta ba su ga haka tare da ƙasar china ba wacce bayan basukan da take basu ta kuma gina musu sharkuta babba a birnin addis ababa kyauta sai dai wani abu da ya faru a cikin wannan sharkwatar ta afirka da ke birnin addis ababa a cikin watan janairu na shekara ta 2017 ya sauya wancan kyakkyawan kallon da afirkawa ke wa ƙasar sin wani injiniyan kwamfuta da yake aiki a cikin wannan ginin ya lura da wani abu da yake faruwa a cikin na'urori masu ƙwaƙwalwa mai ɗaura kai ya lura cewa daga ƙarfe sha biyu zuwa karfe biyu na kowane daren allah na'urorin kwamfutar da suke cikin ginin suna aiki da kansu ba tare da cewa da akwai ma'aikata a cikinsu ba da ya zurfafa bincikensa sai lura da cewa idan waɗannan kwamfutocin sun kunna kansu suka fara aiki to abin da suke yi shine aikewa da dukkanin bayanan da aka ajiye a cikin rumbunansu zuwa wani wuri mai nisan kilomita dubu takwas wannan wurin ko ba ko ina ba ne illa shanghai na kasar china wato a takaice china tana yi wa ilahirin nahiyar afirka leƙen asiri daga nan ne wasu masanan nahiyar suka fara mamakin yadda tun da farko ma ƙungiyar nahiyar ta afirka ta karɓi tayin ƙasar china na gina mata cibiya kyauta domin a fagen siyasa babu abin da ake yi kyauta kuma babu sadaka a cikin alaƙar ƙasa da ƙasa kallon da suka yi wa cana tun farko cewa ba ta kafa sharaɗi da kuma ba ta shiga cikin harkokinsu na yau da kullum da tsoma baki a ciki kallo ne da ido ɗaya cana ba ta da bambanci da kowace ƙasa a duniya wajen ƙoƙarin kare maslahata ta ƙashin kanta ba ta kasashen da take hulɗa da su ba to ma saurare za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin mu ƙwararre ne amma a fitowa ta gaba za mu ɗora daga inda muka dasa a kan wannan batu na alaƙa tsakanin nahiyar afirka da china da yadda ake kallon shi a matsayin wani sabon mulkin mallaka a cikin ruwan sanyi. amma kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. madalla yanzu kuma sai shirin masu sauraro Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa BOH barkan kurar haka. Barka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Salamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana kwamar Tiliyasu kubu Dikawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To game da dama da kuke ba muke bayyana ra'ayin mu zan bayyana ra'ayina ne akan cirewa kasar Mali takunkuman tattalin arziki da na kudade da kungiyar kasashen Afirka ta yamma ECOWAS dai hakika wannan mataki abu ne mai kyau kuma abun farin ciki ne kuma muna jinjina wa kungiyar kasashen Afirka ta yamma ECOWAS akan matakin da ɗauka na cirewa ƙasar mali takunkuman tattalin arziki da na kuɗaɗe da ta ƙaƙaba mata da fatan allah ya sa hakan ya zama alkhairi ga ƙasashenmu na afirka ta yamma baki ɗaya kuma muna kira ga gwamnatin mulkin soji a ƙasar mali ita ma ya kamata ta ɗau matakai irin waɗannan na kawo ƙarshen takaddama da takun saƙa da ke faruwa a tsakaninta da ƙungiyar ƙasashen afirka ta yamma ecos domin kawo ƙarshen wannan takaddama domin a gudu tare a tsira tare muna fatan allah ya kawo zaman lafiya a ƙasar mali da ingantuwar tattalin arziki a mu na afirka da ma duniya baki da muna godiya rediyo boh mai magana kwamarat iliyasu yakubu digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya ku tashi lafiya boh Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyo Hausa BOH Tehran Jamhuriyar Musulunci Iran. To yau zan yi jaje ne dangane da abin da ya faru na iftila'in girgizar kasa a ƙasar Jamhuriyar Musulunci Iran. To muna jajintawa da farko muna addu'ar Allah tabaraka wa ta'ala ya jikan kan dukkanin musulman da suka rasa rayukansu a wannan iftila'i wanda insha ta'ala muna kyautata zaton ya zame musu shahada sannan kuma wanda suka ji raunuka su kuma Allah ta'ala ya ba su lafiya Allah kuma ya kiyaye faruwar haka a nan gaba allah ya kawo saukin wannan al'amari da yake faruwa musamman a wayannan gurare kamar yadda kwanaki ya faru a kasar afghanistan kuma hakan takan dan faru jifa-jifa a tsakanin wannan kasashe a yankin asiya musamman wayannan yankuna irin haka takan faru allah ta baraka wa ta'ala ya kiyaye gaba allah kuma ya maganta mai magana ibrahim bashir allah biya hawa iju birnin yamai jamhuriyar nijar assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran radiyo mai albarka muna muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakinmu yau kiran da muke yi ga al'umma ƙasa gaba ɗaya kusa ga wa'annan kwanakai guda goma na zulhijja muna kira ubangiji allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasarmu wannan tsadar rayuwa da ta yi ubangiji allah ka mana sauƙin tsadar rayuwa kuma allah shayar da mu da mana mai albarka manomanmu da ke cikin aiki a yanzu ubangiji allah kawo musu da mana mai albarka kuma a ci amfanin abin da aka shuka muna kira ga ƙasa gaba daya wannan kwanuka a yawaita addu'o'i shugabannin mu Allah shirya su do hankalin su ga talakawa muna kira ga duka al'umma wannan kwana goma a yawaita addu'o'i wannan bala'i da tashi tashin hankula Allah ka mana saukin su a cikin ƙasa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na biyu cimiliyar jamhuriyar musulunci mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan da magaram ya eh, zan nuna godiya ta ga wata kotu a jihar bauchi da ta yanke wa wasu wanda suka aikata mummunan aikin da ya kamata a yanke musu hukunci daidai da abin da suka aikata hakika wannan kotu muna jinjina a gareta ta wanda ta yanke wa wasu matasan da suke luwaɗi to gaskiya wannan abin tar da allah aure ne kuma wannan hukunci da aka yanke musu ya kamata a yanke shi kuma a aiwatar da shi yadda ya kamata na gode allah tona asirin duk masu yin irin wannan mugunyar al'adar kuma allah shiri wanda suke hamayi kuma allah shiri mu baki na gode ku tashi lahadi mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗatai ku tashi lahadi Salamu alaikum rahmatullah mai magana ya Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci a kan tafiyar mulkin kasar mu. Ina kira ga 'yan adawa da ma duk wani mai mukami da ya ba wanda Allah ya ba mulkin kasar haɗin kai domin a tafiyar da ƙasa a sa ƙasa gaba ba son zuciyarsu ba kuma su duba al'ummar da suke mulka da halin da suke ciki a yanayin da yanayin da suke ciki domin a magance musu halin da suke ciki a bi ra'ayinsu a ji kukansu domin a share musu hawaye allah sa hakan ta tabbata kuma allah sa kiran mu ya tafi inda ya dace ya kamata su haɗa kansu gabaki ɗaya a tafiyar da mulkin ƙasarmu domin ta haska a ko'ina a faɗin duniya muna fatan hakan To da a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan rediyo Hausa VOH malami na gaba gare ka. Salamu alaikum VOH muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na Zifi Ibrahim Rugar Malam Shagal Local Gwamnan daga Sokoto a tarayyar Najeriya. Gaskiya mun ji daɗi sosai bisa matakin ƙungiyar ECOWAS na cirewa ƙasashen Mali da Burkina Faso takunkumi duba da yadda yanzu ƙasashe ma waɗanda ba su takunkumin ko kuma in ce waɗanda suke saki sakat ya son ka ji da tsadar rayuwa balle waɗanda ta kunkumi kansu so mun yi ba mu ko ecowas kan wannan mataki da ta ɗauka sannan a gefe ɗaya muna son ta ɗauki kalar wannan matakin ga ƙasar gini duba da yadda su kansu takunkumi yake matsa musu amma dai takunkumin ya yi tasiri akan ƙasashen burkina faso da mali duba da yadda su suke cikin yankin sahel inda babu ruwa ba su yi iyaka da ruwa ba ko ina sannan a gefe ɗaya muna son shugabannin afirka su rika yin adalci a yayin gudanar da mulkin su domin rashin adalci shine yake kawo juyin mulki. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka barakatuhu BOH Hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar. To duba da yanayin da muke ciki zan yi dan tsokaci a game da shugabanci na kasar Nijar. Ya kamata gaskiya 'yan siyasa ku gane siyasa ba faɗa bace ba. Ya kamata a haɗu a ba shugaban ƙasa da muka zaɓa a ba shi goyon baya a yi tahiya ɗaya tsintsiya zama tsiya tsintsiya madaurin ki ɗaya. Ya kamata a duba a gani sai an ba shi haɗin kai zai yi jagoranci na gari bari jama'a talaka su ji daɗi in dai dan talakawa kake neman mulki ya kamata ka goya ma talaka kai ka hudda talaka daga cikin halin haƙula yanzu ka duba gani wasu yan adawa an ce su shiga asambile sun ki shiga amma kuma daga baya sun dawo sun shiga asambile to kenan dama ba dan talaka ba suke dan kishin aljihunsu na kuna agwa mai faci daga nan zandar assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen sana BOS na haɗari mai kwamfuta mai yama local government kebis ta Najeriya to a yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani bani dama in jinjina wa kungiyar ecowas bisa ga namijin kokarin da ta yi na cire ma kasar mali ta takunkumin da ta kakkaba mata guda biyu da fatar allah ubangiji ya sa ne mafi alkhairi shine zai kawo sauƙin lamari a kasar mali da ma lahiyar mata afirka baki daya da fatar za ku tashi lafiya suna na haɗabi mai kwamfuta mai yama local government kevistan nigeria to radio jamhuriyar musulunci tehran kuna tare da lauli dan madan fada zikirin latin da aguwa na kira ku ne daga nan cikin garin da aguwa bayani a bisa kan takunkumi da aka cire da ecos ta cire wa kasan mali na tattalin arziki da duka wani takunkumi da ta kaba mata to gaskiya haka kin yayi daidai ecos ta yi dogon tunani saboda duk wanda ya aka ga ya kan hanya an aka niyayi ni ya hukunta shi aka gani ya bi hanya wadda ya kamata yana da kyau a sawaka mishi a game da haka nake kira ga ƙasar mali ita kuma ta yi maza maza ta yi ƙoƙari ta shirya zaɓe na demokrasi tunda dai ta gani ana ɗaukaka matakawa suna ta da lauli don madabba da zikir latira ta shi lafiya. to da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. madalla yanzu kuma sashirin kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kissoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafin da mai suna matasan wani marubuciya na Bira Rabi Zango ta rubuta. To kamar da ka ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. dariya abdulhakim ya ce na rasa mai yaya yake ji a kwallo ni da ma abba ya bar sa wallahi ya bani tausayi Maimu ta ce tun da kaga abban ka ya hana safta akwai dalili ka san duk lokacin da za a yi kwallo da rigima suke rabuwa ka san yayanka da zuciya hana sa zuwa shi ya fi alkhairi abdulhakim ya ce haka ne allah dai ya fita masa da aikinsa kowa ya huta mami ta ce amin haba sardauna shi kenan kwana biyu ka manta da ni idan na kira wayar kama baka ɗauka ban san me ne maka ba shi ya sa ran nan da umma ta aiko ni unguwar ku je har kofar ɗakin ka har na buɗe kofar zan shiga na hango babanka sai ne saurin rufe maka kofar na yi gaba saurin kallon ta sardauna yana faɗin dama ke ce wacce malam yake ta mani faɗa a kanta ya gama ce ta fito daga ɗaki na amma wallahi kin raina mini wayo da a ce malam bai zo ba shigowa zaki da gaske taba baki ta ta ce gashi kuwa har na bude kofa haba sardauna saboda kaga ina son ka shine kake mini wulakanci kuma ai ba ni ce nace ina son ka ba kai ne ka fara furta mini kalmar su sai da ka bari na kamu da son ka kuma sai ka guje ni dama an faɗa min halinka ni ce ban yarda ba zuwanka ya sa duk na kori samari na akwai saurayi na da muka yi alkawarin aure kowa a gidanmu ya sani ya sani ce zai aura amma zuwanka ya sa ne masa wulakanci karshe da ya rabu da ni kawata ya je aura suna can su har ta haihu murmushi sardauna ya ce da na zo wajen ki na ta taba cewa ba na so ki ringa kula kowa lallai khairat wautarki da yawa take ni yanzu ko cewa aka yi na fito aurenki aikin mani girma kawai daga na zo mu dan zama friends shikenan sai ki dauka abin da gaske ne kuma ko da gaske nake son ki idan naga kin zo daki na wallahi ba zan aure ki ba ta ya zan auri macen da take iya shiga daki namiji duk da kin girmi Jamila amma ta fi ki hankali lokacin da ta je daki na tsayawa ta yi a waje ta kwankwasa na fito amma ke kawai shiga kika yi niyyar ki yanzu da a ce malam irin iyayen nan ne masu zafin zuciya haka zai mana abin da ya ga dama ba tare da na san laifin da na aikata ba kuma da idan sai ganki yanayin yadda kika yi kowa zai dauka daga ciki kika fito gaskiya abin ya girme mani dama ganin kwana biyu bamu gaisa ba yasa nace bara na zo yau na dan rage zafi amma tun da haka kike ina so daga yau ki manta da ni dama karfin hali ne irin nawa domin kin girme ni juyawa yayi yana faɗin sai an jima saurin shan gaban sa haira ta yi tana faɗin haba sardauna don allah kada kai mana haka wai kai baka gudun alhakin mata da kake yaudara shin namiji ai baya kaɗan ni wallahi na yarda hakan zan aure ka ko da na yi kani na biyu da kai murmushi sardauna ya ce sai dai na maki fatan allah ya kawo maki da miji aure amma wallahi yanda nake karami matashi ba zan auri babbar budurwa irin ki ba wuce ta yayi ya bar ta da cizon yatsa yawa bala an shi wannan layar zaka je makabartar ka samo tsohon kabari ka binne ta ciki wannan kuma ka samu yaro da aka yi ma sabuwar kaciya ko a nan unguwarku ne ka ba su wannan alawar ya shanye yana shan ta aljanu za su shanye jininsa sai dai iyayensa su haifo wani don allah wannan karan bala kada ka yi kuskure kaga zaben nan saura sati daya a primary election kuma malam ya ce dole kafin sati da ya zo yake so ya gama komai idan har satin ya cika ban aikata abin da ya ce ba ba zan samu wannan kujerar ba ka gani babban mutum ne kowa yana ganin na da mutunci ba zai yiwu na je ina neman karamin yaro da aka yi makaciya ba na ba su alawar ya sha ba kai ko za ka iya zuwa har asibiti ma ka samo mana yaro kuma duk wanda ya ganni a makabarta da dare iya zargin wani abu ka san masu gadin makabarta ba su da amana ko na saye su za su iya tona mana asiri shi yasa da na faɗa malam ya ce na samu makusanci na wanda na san zai iya aikin ba tare da wani kuskure ba na bashi yayin wannan dalilin ne yasa na zaɓe ka domin duk cikin yarana na fi yarda da kai ko wani ya gan ka dama ba wani sanin ka aka yi da mutunci ba babu abin da za a yi maka amma don allah ka lura da kyau ba na so a samu matsala idan kuma kai wasa aka kama ka kada ka kira sunana domin laifin ka ne murmushin gefen baki bala ya ce ba ka da matsala mai gida amma za ka ba da kuɗi da zan ba ma mai gadi makabarta sannan akwai wata hidima da nake so na yi da kuɗi wannan karan ina son a bani da kauri dariya labai ya ce bala na waje na ai baka da matsala kawai ka je ka aikata abin da na saka zan maka sallama mai tsoka bala ya ce idan da hali a bani kuɗin yanzu domin kafin dare za a zo a karɓa yallaɓai ce shikenan ai aiki mai haɗari ne za ka yi ko nawa ne zan baka to jama'a duka duka muka zo karshen shirin namu yau sai Allah ya mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. Madalla yanzu kuma sai shirin lafiya sai da kula lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke tattauna batutan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin na yau zai mai da hankali ne kan tarin fuka TB ko kuma tuberculosis ɗaya daga cikin cutukan da ke shafan huhun ɗan adam da ma wasu sassan jikinsa a wani sa'in. da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. To kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan tarin fuka, TB ko kuma tuberculosis. ɗaya daga cikin cutukan da ke shafan huhun ɗan adam da ma wasu sassan jikinsa a wani sa'in. Tarin TB ko tarin fuka wata cuta ce da ke shafar huhu amma tana iya shafar wasu gabobin jiki kuma ana baza cutar TV da iska yayin da mai dauke da tarin ya tufa miyau ko magana ko atishawa to domin tattauna wannan batun shirin ya gaito mana da farfesa isa abubakar na sashen kula da cutuka da ke adawar dan adam a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya kuma da farko ya fara da yi mana shimfiɗa kan abin da ake nufi da ciwon na tarin fuka TV ko kuma tuberculosis da turanci tarin fuka wani cuta ne wanda ake samu idan kwayar cuta wacce a turanci ake kiranta microbacterium tuberculosis ta shiga jikin dan adam wato idan ita wannan cuta ta shiga tana iya jawo ciwon tari sannan kuma tana iya shafar wasu bangare na jiki kamar kwakwalwa ta jawo sankarau koda kamar kashin baya na mutum kamar cikin shi to amma wanda ya fi damun al'umma saboda shi ya fi yaduwa shi ne idan ta shafi huhu take jawo tari da rama da zazzabi da yawan zufa da rashin numfashi da kyau ba iska ta oxygen da muke shaka muke samun amfani gare ta ya gagara to har ma kuma sai mutum ya zo ba numfashin ya rasu akan wannan yanayi. Dokta ana cewa wannan cutar ta fi yaduwa a kasashe marasa galihu wani ƙarin bayani ne za a yi mana. To ita wannan cutar ta dai ta yadu a cikin duniya yawanci kasashen da ba su da arziki sosai nan ne aka fi samu wato kamar nan nahiyar mu ta afirka da kuma wajejen su asiya da latin america to amma dai saboda kasancewar tace wacce ita baki cika yawan shiga jikin mutum ba sai idan garkuwar cikinsa ta yi ƙasa to za ka ga duk inda ake da kwayar cutar nan ta kanjamau wato hiv to ana samun bullar ita wannan cutar ta tarin fuka Zan likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. masu sauraro kar da a shafa cewa ana tare ne da shirin lafiya sai da kula da ke zuwa muku daga rediyo hausa biyu voh daga nan birnin tehran inda yau muke mai da hankali akan taron fuka ko kuma TV kuma kan hakan muna kan tattaunawa ne da Farfesa Isa Abubakar Sadiq na sashen kula da cutukan da ke addabar dan adam a asibitin Malam Aminu Kano ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. To duk tambayar mu ta gaba ita ce ina aka kwana a yankurin da ake na yakar wannan cutar ta tarin fuka. Wato saboda cuta ce da ta daɗe tana addaba al'umma an sha fama da ita shekara da shekaru to amma dai gagarumin yunkuri da ake babu ma kamar bayan bular wannan cuta ta kanjamau saboda yawanci mutanen da abin yake shafa musamman a da mutane ne wanda ba su da abu su sosai in kuma ba a shawo kanta ba za ta ci gaba da yaduwa shi yasa gwamnatocin kasashe suke ware kuɗaɗe na musamman a sassayi magunguna domin a rika ba mutane dalilin ba mutane magungunan nan kyauta shi ne cewa magunguna ne waɗanda suna da tsada saboda za a sha su na lokaci mai tsayi da za a yi wa mutum allura ta kaman wata biyu ko uku sannan da ci da shan magani tara biyu kafin ma aka ɗan samu ci gaba abin ya ragu yanzu zuwa har wata shida to ko na wata shida nan za ka ga kuɗi ne ba kaɗan ba to kuma yawancin mutanen ba su da galibi sosai saboda haka hukumomi suke suka kullo da wani shiri wanda ake samar da magungunan nan mutane su zo su karɓa su je su sha har dai Allah ya kawo waraka to ga wannan shi ma ci gaba ne to amma ka'idarsa shine cewa mutum sai ya bi dokokin da aka shar'anta yadda zai zai karbi daidai magungunan sannan ya sha an fi so kuma ya zama da wani ma'aikacin asibiti ko na kiwon lafiya da ya duba ya ga lokacin da mutumin nan ya haɗu maganin nan domin saboda mantuwa da sakaci irin na mutane to wannan su ne yanzu dai yadda ake ciki da taimakon hukumomi hukumomi na duniya waɗanda suke ba da tallafi wa ƙasashe wato kamar su global fund da sauran hanyoyin samun kuɗi na duniya duk ana samun magungunan suna shigowa wanda ake ba mutane na wata shida nan da kuma ma idan cutar ta bijire idan wani lokacin takan bijire ba ta jin wannan magunguna to sai an canza wasu magunguna an kawo wanda suka dan fi karfi to an samar da kayayyakin aiki na wajen bincike a auna a gani ko ta ji magani ko ba ta ji ba sannan kuma a samar da waɗannan magunguna to amma ba wai kowane asibiti ne a nan na iya afirka idan ka je za ka samu ba irin waɗannan musamman na idan cuta ta bujire din akwai wurare musamman wanda gwamnatoci suke warewa a cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa ana kwashe dogon lokaci ana shan magungunan warkar da wannan cutar shin dakta idan aka sha waɗannan magungunan yayin jinyar wannan cutar yana nufin ba za a sake kamuwa da ita ba har abada kenan eh wato abin da ake sa ran shi ne cewa in mutum ya sha magungunan nan sai bisa ka'ida to wannan cuta ta tafi ta tafi kenan gabaki da to amma akwai lokutan da ake samu ko don mutum bai sha maganin bisa ka'ida ba ko kuma wasu dalilai misali mutum zai iya ɗaukan cutar da wacce ta bujire magani a jikin wani sannan sai shi kuma sai ya kamu da wannan cuta to wani lokacin sai ta cigin maganin to wani kuma sai ya warke din ma kuma sai ta da saboda wato ba wai ta warke ɗin gaba ɗaya ba ne to aka iya samun hakan amma ba a kowane ɗan adam ba dan aka shiga wannan yanayi shi ma akwai yadda ake canza tsarin na magungunan domin a samu a shawo kanta wani lokutan abin yana da sauki wani lokacin kuma ya zo da matsanancin ya sai an yi ta canje-canjen magungunan to duk ba yadda yanayi baya kawo. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin na lafiya sai da kula sai kuma makon gobe idan mai duka ya sake haɗa mu. Kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu Farfesa Isa Abubakar Sadiq na sashen kula da cutukan da ke addabar ɗan adam a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Nace a gaida likita bokan turai a maidaniya sosai. Madalla yanzu kuma sai shirmu na ƙarshe ta duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. Bismillahirrahmanirrahim. rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau shiri wanda yake tattauna wani labari mai muhimmanci a duniya wanda ya shafi rayuwar mutane ta siyasa tattalin arziki zamantakewa da sauransu da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madala masu sauraro shirinmu na yau zai yi tsokaci ne kan yakin da ƙasar rasha ta kaddamar a kan ƙasar ukraine a farkon wannan shekara da kuma halin da ake ciki a halin yanzu dangane da yakin da farko dai shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya ba da sanarwar fara yaƙi na musamman ne a ƙasar ukraine a ranar 20 ga watan fabrairu na wannan shekarar yanzu kimanin watanni hudu da suka gabata kenan shugaban ya bayyana cewa manufofin gwamnatin kasar rasha na shiga yaki a ukraine sun hada da tabbatar da ballewar yankin donbass na ƙasar ukraine inda mazauna yankin 'yan kabilar rasha ne mazauna ƙasar ta ukraine kafin haka da kwana guda majalisar duma ta ƙasar rasha ta amince da ballewar yankin donbass wanda ya hada da lardunan luhansk da kuma donetsk wa'anda suka shelanta ballewa daga ƙasar ukraine tun shekara ta 2014 wa'anda kuma tun lokacin suke fafatawa da sojojin ƙasar ukraine a yankin banda haka gwamnatin ƙasar rasha ta ce tana son ganin gwamnatin ƙasar ukraine ta yi watsi da burinta na shiga ƙungiyar tsaro ta nato don hakan barazana ce ga tsaron ƙasar ta rasha sannan abu na uku shine gwamnatin ƙasar rasha tana son kwance ɗamarar ƙasar ukraine daga dukkan makaman da za su iya zama barazana ga tsaronta. da wa'annan manufofi ne dai gwamnatin kasar rasha ta fada kasar ukraine da yaƙi wanda har yanzu yake ci gaba labaran baya-bayanan ya dangane da yakin rasha a ukraine sun hada da cewa a uku ga watan yuli ne ministan tsaron kasar rasha sargai shoigu ya isa da rahoto ga shugaban kasar rasha vladimir putin kan cewa sojojin kasar sun kammala kwace iko da lokacin lardin luhansk wanda ya balle daga kasar ukraine sannan halin yanzu za su mai da hankalinsu zuwa lardin donetsk rahoton ya kara da cewa sakamakon nasarar da sojojin rasha suka samu wasu rukunin sojojin ƙasar tare da haɗin gwiwa da rundunonin sojojin sa kai masu marawa ƙasar rasha baya a luhansk sun tabbatar da cikakken iko a birnin lischansk da wasu yankuna da ke makwabtaka da shi wannan dai shine halin da ake ciki a yakin da rasha ta fara a ƙasar ukraine tun watanni uku da suka gabata amma a ɓangaren ƙasashen turai da amurka wa'anda suke goyon bayan gwamnatin ƙasar ukraine da dukkan manufofin ƙasar rasha a ukraine sun tabbatar da irin nasarorin da kasar rasha take samu a kan sojojin ukraine shugaban kasar ta ukraine zelensky ya tabbatar da nasarar da sojojin rasha suka samu na kwace lardin luhansk kuma ya sha alwashin sake dawo da ikon gwamnatinsa a wannan lardin sai kuma tasirin da yakin rasha a ukraine ya yi kuma yake ci gaba da yi a kan harkokin siyasa da tattalin arziki da zamantakewa a kan kasar rasha da kuma kasashen turai da amurka da kuma kasashen duniya gaba daya tun bayan fara yaƙi ne dai ƙasashen turai da amurka da kuma ƙawayensu a duniya suka bayyana goyon bayansu ga ƙasar ukraine inda suka ba da ɗimbin taimako na makamai da kuɗaɗe da kuma kayakin yaƙi ga ƙasar ta ukraine banda haka sun ƙaƙaba ƙasar rasha takunkuman tattalin arziki mafi muni wanda suka hada da takunkuman haramta sayan iskar gas da man fetur daga kasar rasha hana manya-manyan bankunan kasar rasha amfani da tsarin swift na hulɗa tsakanin bankuna a duniya da kwace kadarorin kasar rasha da kuma rage hulɗan diplomasiyya da ita zuwa mataki mafi karanci a tarihin diplomasiya tsakanin kasashen da kuma rasha banda haka kasashen yamma musamman kasashen turai sun karbi bakoncin miliyoyin 'yan kasar ukraine wanda suka cewa gidajensu saboda yakin da aka fara a kasar a bangaren kafafen yada labarai da sadarwa kuma kasashen turai da amurka da kuma kawayensu sun cilla yakin farfaganda mai tsanani akan kasar rasha wanda ya kai ga duk wata kafar yada labarai ko ɗan jarida da ya yada wani abu wanda ya saba wa ra'ayi da kuma manufofin ƙasashen a kan rasha sukan kama su su hukunta su ko kuma a gurfanar da su a gaban kuliya sai dai ƙasar rasha a bangarenta ta naɗe hannayenta tana kallon abin da ke faruwa ba ita ma ta mayar da martani a dukkanin bangarori da aka taɓa ta misali a fagen tattalin arziki ta buƙaci ƙasashen turai da sauran ƙawayensu da suka ɗora mata takunkuma tattalin arziki kuma suke sayan ɗanyen man fetur da iskar gas daga wajenta da su saye su da kuɗaɗen ƙasar ta rasha wato rubel ko kuma ta rufe bututun kwararar iskar gas zuwa ƙasashen nasu ya zuwa yanzu dai don irin yawan dogaro da suke yi da ƙasar rasha wasu daga cikin wannan ƙasashe da suke samun makamashi daga ƙasar rasha ya kai ga sun amince da sayan iskar gas daga kasar rasha da kudaden kasar ta rasha wato rubel wanda hakan ya maida daraja kudaden rasha bayan faduwarsu bayan da aka dora mata takunkuma tattalin arziki banda haka da dama daga cikin kasashen turai suna fama da hauhawan farashin kayayyaki a kasashen nasu sanadiyar takunkuman da suka dora rasha wanda ya nuna cewa takunkuman da suka dora kasar rasha ta shafe su sosai fiye da yadda suke tsammani dangane da wannan a cikin 'yan kwanakin da suka gabata shugaban ƙasar amurka joe biden ya buƙaci kamfanoni masu sai da makamashi a amurka da su rage farashin makamacinsu don amurka tana cikin yaƙi wannan duk da cewa a hukumance bata ba da sanarwar cewa tana cikin yaƙi ba. sai kuma a ɓangaren hada-hadar kuɗaɗe da kuma cinikayya gaskiya ne ƙasar rasha ba za ta sami ƙasashen da za su mai gurbin ƙasashen yamma wajen sayan ɗimbin makamashin da take sayar masu ba amma da ita da ƙasar china da wasu ƙasashen yankin suna shirin samar da tsarin musayar kuɗaɗe da kasuwanci irin ta ƙasashen yamma wanda ake kira swift da farko dai rasha da china sun daɗe suna shiri wa irin halin da suke ciki a halin yanzu sun daɗe suna ƙoƙarin fitar da dala amurka wacce ta mamaye harkokin kasuwanci a duniya daga cikin harkokin kasuwancinsu amma bayan an fara yaƙi a ukraine da kuma takunkuman da ƙasashen yamma suka ɗora wa ƙasar rasha rasha ta kafa wani sabon tsarin musayar kuɗaɗe ta cikin gida wanda ake kira system for transfer of financial message wato spfs kuma akwai yiwuwan nan gaba ta haɗa wannan tsarin da ta ƙasar china wacce ake kira the cross border interbank payment system wato cips don haka a halin yanzu rasha ta fi amfani da cips na china a mafi yawan hulɗar kasuwanci da sauran kasashen duniya har ila yau akwai ƙoƙarin da kasashen ƙungiyar brics wacce kasashen china da rasha suke cikinta suke ƙoƙari na samar da wasu sabbin tsarin musayar kuɗaɗe da kasuwanci wanda bai da alaƙa da dala amurka ko kuma euro na kasashen turai a nan masana da dama suna ganin tare da nasarorin da ƙasar rasha take samu a manufofinta a ƙasar ukraine akwai alamun duniya tana sauyawa a fagage da dama wa'anda suka hada da siyasa inda ƙasashen rasha da china da kuma ƙawayensu suka zama masu hamayya da babakerin da amurka ta yi a harkokin siyasa da tattalin arziki na ƙasashen duniya haka ma a ɓangaren tattalin arziki duk da cewa zai ɗauki lokaci kafin ya kankama kasashen za su samar da sabon tsarin musayar kudade a duniya wanda ba swift ba masana tattalin arziki da siyasan duniya suna ganin yaƙi a ukraine ya zama kamar masomi ne na samar da wata sabuwar duniya a dukkanin bangarori musamman a ɓangarorin da ƙasashen yamma musamman amurka suka yi kane-kane a kansu masu sauraro da wannan kuma kawo ƙarshen shirinmu na yanzu a huta lafiya wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirmu na yanzu sai kuma can da safe idan na kai mu za ku sake je mu ɗauki da su sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi-dumin su a halin yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su tahir amin yake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa barakatu.